Shugaban Majalisar Dattawa Abubakar Bukola Saraki ya naɗa kwamitoci 65 waɗanda za su gudanar da ayyukan majalisar. 'Ya'yan jam'iyyar APC waɗanda su ne ke da rinjaye a majalisar dattawan sun samu shugabancin kwamitoci 41 sannan NPDP kuma 24. Bukola Saraki ya yi wa shugabannin kwamitocin gargaɗi kamar haka. I want again to appeal to all the that regular meetings are met and they are well structured. ensure that oversight functions are monitoring of relevant ministries and agencies of government. Saraki ya ce, ku da kuke shugabannin waɗannan kwamitoci, ku ne za ku gudanar da ayyukan majalisa na sa ido a bangaren zattaswa ina so mu haɗa kai wajen yin aiki tukuru domin mu ciyar da ƙasar mu gaba a bangaren majalisar wakilai kuma Husaini Suleiman Kangiwa ya ce korafe-korafe da ke tasowa a game da kwamitoci da aka nada ba su da tushe domin kakakin majalisar Yakubu Dogara ya yi adalci. A sha'anin adalci an yi adalci gwargwadon iyawa ga yadda mu muka fahimci ta yadda shugabanci domin wanda ya ce bai yi ka ba kuma ka san baka yi shi ba kuma ya dawo kuma ya rungume ka kuma an ba mu dama an ba kowa dama ya ɗauki kwamiti a ƙallance akwai eroyin da aka ce kowane a tabbatar da kowa ya shiga cikin waɗannan kwamiti ɗin kuma haka aka yi ku 'yan jam'iyyar apc kenan aka ba ku wannan zaɓi kafin a rarraba kwamitocin ko yaushe aka yi mu duka mu duka da ap da yanayin jam'iyyar apc da yan pdp da kowa duka gaba ɗaya an ɗauki memba kowane state an ɗauki memba mutum ɗaya wanda zai iya jagorancin members na wannan state ɗin sa'annan muka zauna gaba ɗaya aka baiwa kowa ya nemi ya ɗauki kwamiti ɗaiɗaiɗai duk gaba ɗai kowane a tabbatar da kowane memba yana da kwamiti ƙasa yin eh, ƙasa ga shida ko bakwai don haka wannan adalci ne wanda kuma abin da yake yana iya zaunawa shi kaɗai ya zauna ya yi abubuwan shi ya rubuta members ɗin amma ya ba mu dama ce mu je mu yi sanannu da aka bai wa kwamitoci a majalisar dattawan sun hada da abdullahi adamu wanda yake shugabantan kwamitin noma george akume kwamitin sojojin ƙasa dan juma goje kwamitin kasafin kuɗi ahmed lawan kwamitin tsaro sai adamu allero kwamitin kwastan da kuma aliyu magatakardawa mako kwamitin ilimi farfesa yau nan ne aka rarraba makamai na kwamiti-kwamiti wanda yake damun ba sabon abu ne a majalisun gudanarwa na ƙasa ko dattijai ko kuma na wakilai ko kuma na eh, jihohi to yau na majalisar dattijai ta yi nata sanata bukola saraki ya raba mukamai wanda yake kuma a wurin wannan rabo sai kwamitocin da ake gami masu tasiri sai ya ɗauka ya ba wayanda suke a wani lokaci nan baya ba jima ba su waɗannan mutanen su ne abokan hamayyan shi ya kake ganin wannan to a gaskiya wani zubin to abinda nake hangowa shi ne a cikin biyu za ya ɗaya amma ni zan na ganin wato na biyun shi shine nake ganin ya zan ɗan bayani a kai wato na farko waɗannan kamar yadda ka faɗa gaskiya ne su ne abokan hamayyarsa ne kafin ya zama abinan shugaban majalisar dattijai to kuma wato gaskiya da mamaki yadda ya jawo su a jika ko a jikinsa kuma ya ba su waɗannan mukaman to saura da me ni a nawa fahimtar ko kuma nawa hangen ya yi ne don ya jawo su kusa da shi kuma saboda dama sun dan abin nan ɗan me yake da suna abokan hamayya ne kuma yanzu yake neman ya jawo su a jiki ya dan ya sami biyan bukatarsa a matsayin sabon shugabansa na abin nan yake da suna eh, majalisar dattijai saboda ya sami biyan bukatarsa so ni abin da nake ganin wato yi kenan wato kamar wannan zan ce toshiyar baki ce ko kuma menene zan kira shi amma dai wato da, magana ko ya gawa ta rike mai wanka to amma kana ganin cewa ko wannan hasashe ne na mutane amma ai tunda su sanatoci ne suna da dama a basu mukamin kowane kwamiti shugabancin kowane kwamiti ya kuma za a kalli wannan eto eh ai dama ba wai ba su da dama ba ne ka gane wato Eh, ai akwai waɗansu waɗanda suke ba lallai waɗanda ya hamayya da su ba kafin ya zama wannan shugaban majalisar dattijai kuma na tabbatar waɗannan mutanen su kansu ma kwararru ne sun dace da a ba su waɗannan mukamai da ya jawo yanzu waɗanda suke abokan hamayyarsa amma ni a gani na waɗannan mutane yanzu da ya jawo saboda dama ya fahimce su sun san shi wato kar ta san kar ne saboda haka nake ganin ya jawo su a jika kuma don neman goyon bayansa in ka duba gaskiya ba taɓa samun shugaban majalisar dattijai wanda yake zance very controversial irin salaki ba saboda abubuwan da yadda aka yi zabansa da kuma yadda aka yi ta hayaniya akan zaben nan nasa da kuma a yanzu akan yadda yake shugabancin wannan majalisar dattijai so yana neman gaskiya waɗanda za su ɗan mara masa baya kuma watakila za su eh, abubuwa za su dan masa sauki saboda a halin yanzu yadda yake shugaba ne shi amma ba rire wanda yake yana da daraja ko mutunci kamar yadda shugabannin ko eh, abin nan eh, majalisar dattijai na baya suka zama ba so saboda haka waɗannan mutane ya jawo su ne kusa na ganin dan yayi amfani da su ya cin burin